Hoto na talatin da biyar Mutuwa riga kowa ce, Wata ran kai da ni duka mutuwa zan yi. In kai mai bin Yesu ne, in ka mutu, ranka sama yake tahiya wajen Allah. Tare da wa'anda ke son Allah, tare da wa'anda sun ka yarda da Yesu ne mai ceto. Mutanen da ke bin Yesu, za su zamnawa tare da Yesu cikin gidan Allah. saboda shi ne wa'anda ke bin Yesu suna shin daɗi ba kawo wa'anda ba su bin Yesu ba. Wa'anda ba su yarda da Yesu ba, ba su yarda da abin da ya haɗi ba. Akwai maza, mata da yara wa'anda ba su bin hanya Allah ba su bin hanyar Yesu. Ba su bin Allah, suna bin hanyar Shaiɗan in sun ka mutu an sa su wuta tare da shaidan wa'anda ba su bin yesu almasihu ba san ba in sun kamutu inda ransu yake tafiya in mun ka tahi zina'iza wani zan mu kwatanta mu mutane mi yake faruwa bayan mutuwa mu gwada musu hanyar yesu almasihu duk mutum ya kamata ya gyara gobe